wannan muhadara muna gabatar da ita ne musamman saboda ta ɗaya daga cikin 'yan uwa murnar samun ƙaruwan aure wanda zai yi a tara ga watan na thani hijira na da 1431 daidai da 22 ga watan mai shekara ta 2010 wannan ɗan uwa shine abu yusuf al-assad buhari muhammad balarabe tare da amaryan shi Muna s dikko muna masu fatan alkhairi muna masu addu'a da cewa allah madaukin sarki ya sanya mu auren albarka ya zaunar da su lafiya ya saka ma iyayensu da dukkanin alkhairai sakamakon tarbiyyarsu da suka yi allah madaukin sarki ya sa mu to in ba manta ba kamar yadda muka gabatar a shimfiɗan da muka zo muka fara wannan muhadarori da cewa a hakikanin gaskiya wannan maudu'i maudu'i ne mai faɗin gaske domin za mu magana dangane da menene addu'a kuma mun yi a takaice matuƙa sannan muka ce za mu bayani a kan ladubban addu'a to muna kan bayanai ne a kan ladubban addu'a sai lokaci ya ƙure sannan za mu bayani dangane da aibubukan da ke sa mutum ko ya yi addu'a sai ya ji shiru allah maɗaukin sarki kamar bai karɓa ba sannan kuma za mu yi bayani a kan ya mutum zai iya zama daga cikin waɗanda daga sun yi addu'a allah maɗaukin sarki yake ansa farar ɗaya wasu ƙa'idoji da matakai mutum zai cika ya samu wannan martaba sannan za mu yi bayani dangane da sababban da kan sa an sa mutum addu'a kuma lokutan da idan mutum ya addu'a wannan lokuta ne da ake sa ran allah maɗaukin sarki yana ansa addu'an bawa da gaugawa da dai sauran bayanai da muka ce za mu gabatar in allah maɗaukin sarki ya ba mu dama to in ba manta ba muna kan bayanai ne don gane da ladubban addu'a domin mun yi bayani da cewa wannan muhadara muna son mu bi ta a tsanake ne ba don komai ba sai don mu ci amfanin abin da muka ambata zami wa mutane bayanai a kan shi shine matakan da mutum zai bi wajen tsare kan shi idan aka ce matakan tsarin kai tsari game da komi ina fatan mun gano wannan da kyau game da aljani ne game da sihiri ne game da kambun baka ne game da 'yan tsurku ne mun gano wannan da kyau ko wasu makiya ne suka sa maka ido shin kana neman wani abu ne da kake tsoron hassada ma hasada da duk abin da ka sani in dai za a kiran shi da cewa wane yana neman tsaro da kariya don gane da faruwan wani abu gare shi duniya da lahira don allah maɗaukin sarki ya su waɗannan matakan da iznin allah za su warkar to kaga ashe mu ba muna son mu tafi a guje a guje cikin gaugawa ba ne mu ba a hankali mu bayyana ma al'umman annabi Yadda za su fa’idanta su yi aikin da allah maɗaukin sarki zai so aikin kuma ya karɓa ya biya bukata ina fatan mun gano wannan da kyau to in mun fahimci waɗannan bayanan kenan wannan ya hukunta duk lokacin da mutum zai yi addu'a ya ƙoƙarin kiyaye na dubban ita addu'a kamar yadda muke kan bayani lokaci ya ƙure mana a wancan karatu da ya gabaci wannan mun yi bayanin gaba na sha biyu daga cikin ladubban addu'a to yau za mu tashi a kan gaba na sha uku da malam ya ce an yas'ala ma su su'aluhu idan za ka roƙi allah maɗaukin sarki ka roƙi allah abin da kai kake ganin wannan abin da za ka roƙa abu ne mai sauƙi ka roƙa allah ya baka ko mun fahimci wannan da kyau yana daga abin da ko ka roƙa allah ba zai baka ba to kar ka sake ka roƙi wannan abu misali yanzu ka ce kana roƙon allah ya sa ka zama annabi kai kan ka san ba za ka zama annabi ba saboda an kulle kofan annabta tintin to yana daga ƙetare haddi wajen addu'a a samu bawa yana roƙon abin da shi ya san bai dace ya roƙe shi ba wannan sai ya zama ƙetare haddi a cikin addu'a gashi ko allah maɗaukin sarki ya umarci bayan shi na kwarai da cewa odo'o rabbakum tadarru'an wa khufiya ki ku, kuna masu ƙanƙan da kai ga allah sannan kuma zukatanku suna cike da jin tsoron shi sai ce innahu la yuhibbul mu'tadin ku sani fa Allah madaukin sarki da ɗai baya son masu ƙetare haddi yan wuce gona da iri yan azarbaɓe masu roƙon abin da bai dace gare su da su roƙa ba jama'a mun fahimci wannan da kyau ko a yanzu yadda kake ɗin nan za ka iya ka roƙi Allah madaukin sarki in kana sha'awan kujerar mulkin ƙasar nan ka ce allah ya sauwaƙe maka samunta wannan bai gagara allah ba allah zai iya baka ko fahimci wannan da kyau ko amma ka ce allah ka bani mulkin ƙasan nan gobe to wannan ta'addanci ne da wuce gona da iri wajen addu'a ka roƙi abin da ba haka allah yake tsara abubuwan shi ba ina fatan mun gane wannan da kyau kai dai ka roƙa ka bar shi sanda yake ganin ya dace baka sai ya baka ba ku ganin annabi musa sanda yake addu'a annabi haruna yake ansawa ai ba sata izin da gaugawa bayan da allah maɗaukin sarki ya anshi addu'an nasu kuma aka zartar masu da abin da suke so ba annabi musa ya yi fir'auna wasu muguyan addu'o'i masu yawa annabi ne na cewa amin kuma allah ya tabbatar da cewa an ansa kada uji da'awatu kuma an karba addu'anku amma sharaɗi fasta ma ku daidaita kan hanyar Allah abin tsarin Allah da sauransu wala tattabi an sabilal ladina la ya'lamu wannan shine sharadin da aka sa musu malaman tafsiri suka ce sai da aka shekara arba'in bayan wannan addu'a da Musa da Haruna suka yi ma fir'auna sannan Allah maɗaukin sarki ya bayyana hukuncin wannan addu'a cewa an karɓa sannan aka zartar da ita to kai ko so kake yin karo kai yanzu yanzu nan ka ji akwai abin da za ka roƙa allah maɗaukin sarki zai iya yin shi yanzu kama annabi musa nan take ya roƙi allah maɗaukin sarki ya ba haruna annabta kuma a nan take aka ba shi ko kun gane wannan da kyau ko amma kuma annabi musa mai wancan ismullahi al'azami a hannun shi ya roƙi cewa a yi mafir'auna kaza a yi mai kaza saboda ka san allah shine mai mulki fa'alun ne shi lima yuridu mai aikata abin da ya so a san da ya so ga wanda ya so to bai zartar da abin ba sai san da ya ga dama shi yasa in ka tashi roƙon Allah maɗaukin sarki ka roƙe shi abin da kake ganin ya dace ka roƙa ba a san ƙetare haddi da wuce gona da iri muddin ka zama ɗan wuce gona da iri wajen addu'a to wannan mataki ne na arhana ka duka mala ya ce a nibinin lissa'adin daga wani ɗa na sa'adu annahu kala ya ce ni abi babana ne ya ji ni wa ana aqulu ni kuma ina addu'a ina cewa allahumma inni asalukal jannata, ya ce ya allah ina roƙonka aljanna jama'a iyakan nan ya isa ko mun gano wannan da kyau ko idan allah maɗaukin sarki ya baka aljanna duk abin da kake nema kake jin labari kake fata sai a haɗe maka shi a cikin aljannan nan to amma sai ya ce wa na'imaha allah ka haɗa ni da ni'iman aljannan bayan ka shigar da ni wa bahajataha sannan da bararraje wanda ke cikin aljanna da duk wani abin ƙayatawa da wanda ke kaza da kaza ya dinga lissafowa wa kaza wa kaza wa kaza wa kaza misali da 'yan matan aljanna da inabin aljanna da maramaran kayan daɗin aljanna da sigiyan aljanna da suwaye da suwaye ta lissafowa uban shi sahabi ne yana tsaye yana ji sannan sai cewa, wa bika minan nar ya allah ina roƙonka ka kare ni daga wuta shi ma iyakan nan ya isa in allah ya tsare ka daga wuta duk wani sharri da ke cikin wuta allah sai kare ka daga gare shi amma sai cewa salasiliha allah ka kare ni da sarƙoƙin wuta wa aglaliha da maruruwanta wakaza-wakaza wa kaza nan ma shi ma ya ta lissafowa hamiman wa gassaka da sauransu da sauransu ya ta bayani mahaifin shi sa'adu yana tsaye yana jin shi faƙala ya bunayya sai sa'ad ya ce ya kai ɗana inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kun ya ce ka natsu ni na ji annabi yana cewa ya ya duna fi du'a ce ƙarshen zamani za a samu wasu mutane suna wuce gona da iri ba su kiyaye ladubba da ƙa'idoji da matakan addu'a ka an kuna minhu. ina ma ka shaidi ina ma nasiha ina jawo hankalinka ka yi a hankali ka taka tsantsan kar ka zama daga cikinsu wa innaka ya ce yaro ji kai ɗin nan in otital jannata muddin allah maɗaukin sarki yi nufin ɗaukan aljanna ya baka a utsita hawa ma fi alkhairi zai baka da duk abin da ke cikinta ne na alkhairi kai ta lissafo ma allah maɗaukin sarki hadda wanda ka sani da wanda baka sani ba ma allah zai hada ya baka domin annabi ya tabbatar da cewa a lokacin da ɗan aljanna zai shiga aljanna allah maɗaukin sarki zai ce mashi yi gurin duk abin da kake so Ɗan adam zai ta lissafo abubuwan da yake bukata gaba ɗaya sai tunanin shi ya ƙare sai ya ce an bashi sannan sai allah ya rika tuna mai baka roƙi kaza ba kana bukatan kaza haɗa da kaza ka manta da kaza ne kaza baka ce komai a kan shi ba duk abin da yake nema sai a bashi daga ƙarshe sai allah ya ce na mazid ko mun gano wannan kai a wajenmu ma akwai ƙari je ka duk abin da kake so ba za a ƙara yadda ba za a ƙara fushi da kai ba an yadda da kai ba abin da ya kai ni'ima wannan yardan Allah madaukakin sarki Allah ya sa mu dace sai ce wa ma fi min alkhairi za a baka duk abin da ke cikin gidan aljannan nan na alkhairi wa in u'ista minan nari in kuma ka kiyaye ka daga wuta u'ista ha wa ma fi min sharri za a kiyaye ka ita wutar da kuma duk abin da wutan ta tattara na sharri gaba ɗaya allah maɗaukin sarki zai ɗaukan maka matakai na tsare ka su sukunamin wuta ne macizan gidan wuta ne mala'iku da ke azabtarwa a gidan wutan ne shin warin sirkami ne na farjojin mazinata da duk abin da yake wahalar da 'yan wuta to in allah maɗaukin sarki ya kiyaye ka daga wuta to ba zai nuna maka waɗannan abubuwa gaba ɗaya ba ina fatan mun gane wannan da kyau haka allah ya yi wasu bayan shi na kwarai ya ce innal ladhina sabaqat lahum minna husna kaga duk waɗanda aka ce kyakkyawan kalma ta aljanna ta tabbata gare mu cewa mun ba su ulaika ba Aduna su za a nisanta su daga wuta la yasma'una hasisaha da ɗai motsin wutan ba alamunta allah maɗaukin sarki ya ce ba za su ji ba wahum fi mashtahad anfusuhum khalidun su za su dawwama ne cikin abin da zuciyarsu ke so kuma yake ƙayatar da su allah maɗaukin sarki ka sa muna daga cikinsu wannan hadisi abu dauda ne ya ruwaito shi Malam ya ce wa anna abdullahi ibn mughaffal sami abnahu ya ƙolu to shi ma abdullahi ɗan mughaffal ɗaya daga cikin manya ne daga cikin sahabbai ya ji wani ɗan shi yana cewa اللهم إني أسألك القصر الأبيض عن يمين الجنة يا الله إنا روقانك كبان ونحم شاكي كايتتشن بجدن بيني فريكار أجيبان الجنة الله كجوانا bayan Allah na ƙwarai da suka tashi roƙon Allah da mulkin da komi ba su irin wannan ba cewa suka yi rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yunin waj'alna lil na imama mun gane wannan rabbana haulana ya ubangijinmu ka bamu mun gane wannan da kyau ko sannan ka hada da zuri'anmu duka ka bamu matanmu da 'yan uwa da abokan arziki ka hada kai mana baiwa ƙurrata a ayunin abin da zai faranta ranmu duniya da lahira allah ka ƙayatar da mu ka ɗaukaka mu ka tsarkake mu ka ni'imtar da mu sannan waje alnalil mutake na imama duk wani abin da zai zama na jagoranci ne zuwa ga jin tsoronka jagorancin bayi na kwarai allah maɗaukin sarki ka jagorantar da mu cikin wannan aiki na kwarai ka iyakan abin da suka roƙa ke ina ba ta mun gane wannan da kyau amma shi wannan bawa allah sai ce as'alukal kasral abiyat allah ina roƙonka white house kenan shine al kasral abiyat wani amshakin farin bene an yaminil Aljanna a dama da aljanna iza da haltuha duk sanda na shiga in gan shi mun gano wannan da kyau ko to shi bai bar shi ya gama addu'an ba faƙala ai bunai sai ce kai yaro salillah aljanna wa uzbihi minan na ka roƙi allah maɗaukin sarki aljanna kaɗai kuma ka roƙi ya kare ka daga wuta fa inni sami'tu rasulallahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya yace domin ni din nan ji annabi yana cewa sayakunu qaumun fi du'a da sannu wasu mutane suna nan za su zo suna azarbabi da wuce gona da iri wajen abin da ya shafi addu'a wannan hadisi ibnu maja ya ruwaito shi don allah jama'a ku kalli sahabban manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama irin yadda suka kai matuka wajen sa ido dangane da irin yadda 'ya'yayen suke yin ibada a inda suke kuskure sai su ƙoƙarin yi masu gyara ina fatan a matsayinka na uba a matsayinki na uwa a matsayinka na malami ko babban yaya ba kawai girman ne kake ɗaukewa kake son a girmama ka a martaba ka kaɗai ba ka riga sa ido dangane da abin da ya shafi ibada na duk wanda a da a ana shi ya tabbata a kanka in ko ba haka ba to ko sai aya ta ci ka domin ya ce ko an fusa wa ahalikum nara ka kiyaye kanka ka kiyaye iyalanka daga wata irin wutan da makamashinta mutane ne da duwatsu kuma ya ce wa'amur ahalaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquka wal aqibatu littaqwa ka ji tsoron Allah kan duk abin da za ka yi haka kai ma da kake saran nan gaba za ka zama uba to ka san dokokin allah a kanka ka san haƙoƙan allah a kanka tun kafin lokacin ya yi allah maɗaukin sarki ya shiryar da gaba na sha uku daga cikin ladubban na sha hudu daga cikin ladubban addu'a khafdus sauti fi du'a ana son in za ka yi addu'a ka sassauta sautin ka ƙasa kakkar ga ɗaga sauti sama mun gano wannan da kyau ko wala tajhar bi salatika wala tukhafid biha wabtage baina zalika sabila malai ce kada sami allahu qawlan lati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki wallahu yasma'u tahawirakuma inna allaha sami'un basir da farko sai ya kawo mana ayan alkur'ani mai girma a sanda wata baiwar allah mai suna haula ta zo wajen annabi ta kawo kuka dangane da abin da ya faru tsakaninta da mijinta mijinta ya sun yi auren saurayi da budurwa amma da ya ga ta tsufa ta manyanta rana tsaka kawai sai mata zihari ya ce in ya ƙara kusantanta a matsayin matan aure to kamar ya kusanci mahaifiyan shi da wata kalma mai kama da wannan abun duniya ya dame ta abun duniya ya dame shi suka rasa yadda za su yi kuma wannan shigen dokan suna da irinta a jahiliya idan abu ya faru zamewa mutane ke gai saboda dokan jahiliya karti ne kawai suke zama a wani ɗaki su tsara irin da yadda kuma dai ake muku ina fatan mun gane wannan da kyau wannan ɗaya daga cikin alamomi ne kawai na jahiliya bai daidai da tsarin allah ba shi tsarin allah alkur'an ne da sunna duk abin da ya taso yana ciki wannan shine tsarin islama amma duk wani tsarin zaure kaza zaure kaza rabu da su irin wannan jahiliyan ne kawai da ake zama a tsara a kishiyanci allah maɗaukin sarki kan dokokin shi to shikenan sai baiwar allah ta zo ta sami annabi ta kawo kuka tana mai neman mafitan yadda za su daidaita wannan al'amari duk da ta gama mai annabi bayani sai annabi ce ko ma ki haƙuri gaskiya ban da wani doka ko hukunci wanda ya shafi al'amarinki aisha ta ce tana daga cikin ɗaki domin windan ɗakin aisha yana daga cikin masallaci ne ko mun gano wannan da kyau ko matan ta kama hanya za ta fita tana roƙon allah maɗaukin sarki ya kalle ta da idan rahama kan ta kai ƙofar gida allah ya turo mala'ika jibril da wannan saƙon shine aisha ta ce alherin subhanahu wata'ala dai kawai ya ɗaukaka a takaice ita tana daga ɗaki ga ta ga matan amma ba ta jin abin da matan take faɗi amma allah yana saman al'arshi shi ko yana jin abin da ta faɗa shi ne allah ce kar sami allahu haƙiƙa allah ya ji ƙaunar lati tujadiluka fi zaujiha zancen wannan da take ta musu da kai dangane da al'amarin mijinta da ta gade babu mafita a wajenka wa tashtake ilallah sai ta wuce fadan allah ta kai ƙara nan da ta ce allah gani kaga wannan ayan da wannan sababin nuzul din yana tabbatar da allah yana ina domin aisha ta ce a gaida allah yana saman al'arshin shi amma yana jin magananta anan ni ko gani ta a cikin ɗaki ma ba ji nike yi sai ce inna allaha wallahu yasma'u tahawurakuma allah yana jin muhawaran da kuke yi inna allaha sami'un basir ku sani allah madaukin sarki mai ji ne sannan allah mai gani ne kenan duk inda aka zo da wata ma'iyya za ga ko dai ta zama sam'iyya ce ma'ana allah yana tare da ku yana jin ku ko ya zama basariya ne allah yana tare da ku yana ganin ku amma bi zatihi la allah yana saman al'arshi ar-rahman alal arshi sawa a amintin man sama allah kenan ina fatan mun gano wannan da kyau shi allah yana saman al'arshi amma ilimin shi jin shi ganin shi taimakon shi kulawa da bayi ya kewaye ko'ina saboda iyawa da bunƙasa da buwayen mulki wasi a kursiyi samawat wal ard ai kujerar mulkin allah ya yalwaci ko'ina ba wani abin da ake yi wanda allah madaukin sarki biya da matakin da zai iya ɗauka a kai shi jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko yanzu alal misali duniyan nan fa gaba ɗayanta kaf ɗinta da duk abin da mutane suke yi in ka so manta ta bata wuce faɗin wannan abun ba haka Allah yake ganin ko ina duk abin da yake yana kallon ka kuma yana jin ka ko mun gano wannan da kyau ko duk abin da ka so ka yi ka zai ɗaukar mataki a kanka sai a ce sai ya shigo nan kai yanzu da abin da ke nan wajen sai ka taso daga inda kike ne ka haushi jama'a mun gane wannan in ka ce Allah yana cikin duniya yana, yana ko ina ka wulaƙanta Allah Allah duniyan nan ba za ta yi ɗaukan shi ba ya kamata ku gane wannan annabi Musa ya roki wannan shi da kan shi gane ba zai yiwu ba ya ce rabbi arini anzur ilaik Allah dan nuna ma in ganka mana ya ce lan tarani ni baka iya gani na amma cin da ka matsa walakin anzur ila aljabal kalli wannan dutsen da kake fuskanta muna tattaunawa fa in istaqarra makan ya iya tsayuwa ya daidaiti ya tabbata inda yake fa sofa tarani zaka iya gani na kene yanzu ka kwatanta girman da ƙarfi da yanayin dutse da bishiyoyi da ciyayi da gine-ginen ku da ƙasa wannan sun kai dutse ƙarfi amma allah fa nufin tajalli ya yi akan dutsen allah ya ce ja'alahu dakka aka mutsitsike shi ya zama yadda ka sanya shi wa kharra musa sa'iqa musa ya faɗi ya some yanzu in allah yana cikin duniya nan duniya nan za ta zauna kenan shi sa tunanin dan adam da ke suran da cewa wai allah yana ko ina yana cikin duniyan nan tunani ne wanda yake da alaman motsuwa babu alaman ilimi da sanin allah da jagorantan ilimi na annabta da manzanci a cikin shi ina fatan mun gane wannan da kyau ga abin da ƙur'ani yake faɗi sai a je a samu wani dukunkunannen zindiki ya rika gaya maka wasu maganganu sai ka dukunkune alqur'ani da hadisi ka aje su gefe sai ka ɗauko shirmen shi wai sai ka ce wai ayoyi yake kawowa jama'a duk wata aya da aka saukar da ita ca nike ba shi aka saukar ma ayan ba a tunanina da naka da masaniya na da naka ya annaba aka saukar ma shin shi annabi ya san aya? annabi ya fassara masa sahabbai cewa fa Allah ya wa ma arsalna min rasulin illa bi lisani qaumihi li yubayyana lahum shin annabi ya bayani in annabi ya bayani ya bayanin annabi shin annabi ya fassara aya sahabbai sun san aya to a ɗauko fassararsa da fahimtar sa fassara ayan a ci baiwa ce fa annabi ya sa aka kawo ta bayan da mai ta ya make ta ta suma ya tura ta kiwon awaki ne kura ta cinye ɗaya shi kuma ya kasa mallakan zuciyar shi ya fushi ya shaɗe ta annabi ya ce kafin ka 'yantar da ta zo a yi mata jarrabawa tana zuwa tambayan farko cikin intabi da annabi ya mata cewa ya aina Allahu ina Allah yake ta ɗaga hannu ta wannan ta ce fissama. sama Allah yana sama sai cewa man ana ni kuma wane ne sai ta ce an ta rasulullahi yau ai kai ne manzan Allah kai ne mai gidan mu duka ai sai ce itiqa eh, fa ha mu'mina ka yantar da ita mu'mina ne a antum a'lamu amin rasul da ku da annabi wa fi sani inda Allah yake zai yiwu Allah ba a sama yake ba mun gane annabi ya tabbatar da ya ce kuma mumina ne kun fi annabi sani inda Allah yake ne isa jama'a kowa ya natsi ya kyautata imanin shi za su kawo maka ayoyi ka ce ya fassaran su yake ka tambaye su kawo maka daga annabi ya annabi ya fassara annabi tun da yake bai taba cewa Allah yana ko ina ba kawai wasu fitsararru ne su ne suke cewa Allah yana ko ina kuma kishiya ne na aƙidantuwa da suke son su yi da aƙidin kiristoci da ke nuna cewa allah yana da ɗa har ma ɗan ya zo duniya ina ta mun gano wannan da kyau to kenan in allah yana da ɗa kuma an ga ɗan nan da suran mutum ko to kenan ɗa yana kama da wane ne su kiristoci a tunaninsu allah ne mutum ne domin haka ɗan mutum ya turo to duk mai irin wannan tunanin akwai motsuwa tattare da shi wannan ɗin koko shi waye allah maɗaukin sarki ya tsare mana imanu to so ake ka yi hafta sautinka yayin da ka zo yin addu'a gaba na sha biyar daga cikin ladubban addu'a izharul faƙati wal iftiqari wad dara'a ilallahi wa shakawa ilaihi min ad wa dhiq والتأدب مع الله والتضلل والخضوع والخشوع له idan ka tashi yin addu'a ana son ka bayyana ƙuncin da kake ciki talaucinka da irin halin da kake ciki ka bayyana bukatunka da rashinka da duk abin da ke tare da kai sannan ka kankan da kai ga allah maɗaukin sarki duk bukatunka ka kai ƙaransa ga allah maɗaukin sarki na ƙunci ne na rauni ne sannan ka ci da ladabi da ƙanƙan da kai da kwantar da kanka zuciyanka ka shaƙe ta da tsoron allah maɗaukin sarki a lokacin da ka isa fadan allah kana neman yi maka abin da kake fata haka ake son ka zama a lokacin da za ka roƙi allah maɗaukin sarki ka nuna cewa kai ɗin nan ba kowa kake ba kai bawan shi ne kuma kai ɗin nan matalauci ne shine mai arziki ka ƙanƙan da kai a matsayinka na bawa shine mai gidanka sannan ka nuna ba ka da kowa wanda zai iya share ma hawaye sai shi sannan ka nuna cewa kai mai rauni ne dukkanin ƙarfi ya tattara na allah ne sannan kana cikin kunci babu wani wanda yake iya fidda kowa cikin kunci sai shi don yalwa tana hannun shi ne sannan lokacin da kake yin addu'a a jikinka da harsunanka da irin abubuwan da ke furtawa Hadda irin natsuwan zuci sannan ka kankan da kai ka kwantar da kai zuciyanka sanda kake addu'a ka cika ta da jin tsoron Allah madaukin sarki Na wannan ɗaya daga cikin ladubba ne da kan sa in mutum yi addu'a a karɓa addu'an nan farar ɗaya Allah ya sa mu dace mala ce fa inna Allah subhanahu wa ta'ala ya bitali abdahul mu'min bis sarra'i wa dharra' saboda shi allah maɗaukin sarki a bisa tsarin shi yakan jarrabci bawan shi da wani yanayi na farin ciki a wani lokaci kuma ya jarrabce shi da wani yanayi na kunci ko mun gane wannan kuma kakkumanta a baya malami mana bayani a dukkanin waɗannan yanayi to a sami ga kana mai roƙon allah bukatunka duka sannan wa shiddati raha a wani lokaci ɗan adam zai iya samun shi a yanayi na tsanani na wahala na bala'i wani lokaci kuma ganin cikin annashuwa yana ta jin daɗi ba abin da ke damun shi mala ya ce wa bin na'ami wani lokaci ɗan adam cikin ni'ima wani naƙami wani lokaci kuma ya cikin ni'ima yana cikin bala'i ya rasa abin da ke mai daɗi allah maɗaukin sarki yana yin wannan ne liyamta hina sabarahu saboda bincike zai yi haƙuri lokacin da yake cikin halin wahala halin tsanani halin azaba wa shukuruhu da kuma godiyan shi lokacin da yake cikin halin farin ciki da yalwa yake cikin halin ni'ima duk wannan allah maɗaukin sarki yana jarraba mutane ne faman sabara indal bala mala ya ce duk mutumin da ya yi haƙure yayin saukan bala'i wa shakara indar raha kuma lokacin da allah maɗaukin sarki ya jarrabce shi da abin da yake da alaka da yawan damuwa yana cikin yalwan arziki ya gode wa zarra ilallahi subhanahu inda hululul masai sannan kuma ya kankan da kai ga allah maɗaukin sarki a lokacin saukan dukkanin wasu musibu yashko ilaihi zunubahu wa taqsirahu ya kuka irin na zunuban shi ga allah yana neman gafaransu da kuma yadda yake takaitawa da gajarta wajen bin Allah wayas alhu rahamatahu wa afuhu ya ci gaba da roƙon Allah maɗaukin sarki rahaman shi da afuwan shi aflaha malai ce wannan mutum ya samu nasara kullal fala dukkanin wani dangin cin nasarar ɗaukaka lallai ya samu kalli da inda malai lissafo maka abubuwan da kuma inda ya kai ka daga ƙarshe ya bayyana maka irin matakin da ya kamata ka bi na haƙuri da kuma godiya ga allah subhanahu wa ta'ala allah ya shiryar da mu mala ya ce wa faza bil aqibatul hamida sannan wannan mutum ya rabauta da kyakkyawan makoma abin yabo domin allah madaukin sarki da kanshi ya ce ahsiban nasu yanzu wai mutane suna sa tsammani ne an yi turako a basu haka sakaka an ya ƙolo amanna don kawai sun ce sun yi imani kawai da ka ce ka yi imani sai Allah madaukin sarki ya rabu da kai haka kawai wahum la yuftanun alhali ba za a jarabce su ba jama'a kun fahimci wannan da kyau ko kawai dan ka yi imani sai a rabu da kai babu wani jarabawa sai ce wala walaqad fatanna alladhina min qablihim haƙiƙa min jarabci mun fitinu mun fitini mun gwada waɗanda suka zo kafin su falaya alamanna allahu sadaku allah ya yi haka ne domin ya gane suwa yake da gaske suwa ne ne ke bin allah sau da kafa irin yadda allah ke so wala ya alamanna alkazibin sannan kuma allah ya gane suwa ya makaryata waɗanda dama suna imani ne na baki amma hasiban ladina ya amaluna ti an Kuna. ko ko waɗanda suke aikata miyagun ayyuka suna tsammanin wai za su kuje mana ne za su wuce mana su sulale ba mu cafko su ba sa'a ma ya hukumun allah ce tir da irin abin da suke hukunta ma kansu tir da irin wannan tunani nasu tir da irin wannan imani da suka yarda da shi ina fatan mun gano wannan da kyau tun kun lura da wannan aya da kyau duk halin da ka samu kanka ku kana nan wata rana sai allah maɗaukin sarki ya jarabce ka da kishiyan shi abin da ake so shine allah ya gane cewa kai nashi ne allah ya samu dace gaba na sha shida alkhuruji minal mazalimi dukkanin wani haƙƙi na wani da ka taɓa zaluntan shi na dukiya ne ajiya ne baka ka taɓa amana ne ka taɓa gulma ne zagi ne cin mutunci sharri ha'inci kai ma wani allah sai ka koma ka roƙe shi gafara kuma in ka taya sai ka gaya mashi wani ran nan na yi gulmanka na zage ka ina son ka yafe min wannan na daga dalilan da ke sa mutane su ta addu'a sai su ji al'amuran nasu yayi shiru jama'ar annabi kowa ya iya da bakin shi kuma kowa ya iya da abubuwan da yake haƙƙi ne na mutane in ba haka ba wannan sai ya ja maka matsala a lahira a duniya kuma kai ta addu'a Allah madaukin sarki yake karba mun gano wannan da kyau ko shine mala ce an yazhar al abdu at-taubata amama rabbihi lallai bawa ya kokarin bayyana tuba a gaba ga ubangijin shi wa ya atarifa bi zambihi kuma ya furuci da zunubin shi bawa ganin annabin Allah annabi Yunus da ya je ya shiga cikin cikin ah, kifi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu min adh bai koye ba sai bayyana ma Allah madaukin sarki Lallai shi ya yi kuskure kuma yana neman a gafarta mashi mahala yace wa kada amara Allahu ibadahu bit tawbati ilayhi inda wuqu'il masa'ib hakika Allah madaukin sarki yayi umarni da lalle a tuba zuwa gare shi yayin saukan musibu faƙala subhana sai Allah ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku waɗannan da kuka yadda da Allah tubu ilallahi taubatan nasuhan ku tuba ga Allah maɗaukin sarki tuban da ba za ku ƙara ba asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum lallai in kuka yi irin wancan tuba to duk zinabanku sai Allah madaukin sarki ya kankare muku su wa yudkhilakum jannatin ta min tahtiha al-anhar sai kuma Allah madaukin sarki ya shigar da ku wasu irin aljannatai wayan daɗi suna gudana a karkashin su to daga ran da ka tuba ka mai da al'amarin ka ga Allah ya kankare maka zunubai ya sa kana daga cikin yan aljanna to kana roƙon Allah sai baka bukatan ka tun a nan duniya ina fatan mun gane wannan da kyau domin ai aikin aljanna a nan duniya ake yin shi ba sai an je lahira ba tun a nan gidan duniya ne ake baka aljanna mun gane wannan da kyau ko to daga lokacin da ka kyautata alaka tsakanin kai da Allah sai ga ka samu aljanna baka da matsala Allah ya shiryar da mu wa qala a wani wajen Allah ya ce wa tubu ila Allah jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun lalle gaba ɗayan ku ku tattaru ku tuba zuwa ga Allah madaukin sarki muddin kun yi haka lallai ilalla ko za ku dace da babban rabu? allah ya sa mu dace har ila yau allah madaukin sarki a cikin alkur'ani mai girma yana ƙoƙarin bayyana mana martaba na tuba da mai da al'amari zuwa ga allah madaukin sarki ba don komi ba sai don mu amfana a inda yake cewa arsalna ila umamin min qablika hakika mun aika da manzanninmu zuwa ga al'ummomi masu ɗimbin yawa waɗanda su waɗannan al'ummomin sun zo kafin al'umman ka ne fa'akhadnahum bil ba'sa'i wad dharra sai ya zama mun fitin waɗannan mutane mun kama su da walhalu na kunci na rashin lafiya da walhalu na yaƙi da tashin hankali la'allahum yadarra'un allah maɗaukin sarki ya ce ya yi masa haka ne ƙila ko sa ko masu ƙanƙan da kai ga allah maɗaukin sarki su tuba sai allah ce falaula iz a ba'asuna yodan mai san da wancan ba'as yaƙi ko fitina ko rashin zaman lafiya kunci da walala da rashin lafiya ya same su ta darra'u me hana ba su kankan da kai sun mai da al'amari ga allah sun toba ba sai allah ce walakin kasar kulubuhum ba abin da ya hana su wannan bushe bushewan zuciya sai ga dan adam wai bala'i ya sauka gare shi kuma ya kasa roƙon allah babu abin da ya fi wannan muni jama'a ka kasa cewa allah ga ka ka kasa ka roƙi allah maɗaukin sarki ka faɗi buƙatanka ka kasa gabatar da ayyuka na ƙwarai kai sallah kai karatun alƙur'ani kai zikiri kai salati kai yanka kai kuka ka ce allah maɗaukin sarki ga kafa annabi fa cewa ya ɗaya daga cikin mutum bakwai da za su shiga inuwan al'arshi sanda babu wani inuwa sai wannan ya ce wa rajulun zakarallaha khaliyan akwai mutumin da shi ya ambaci allah shi kadai. saboda jin tsoron Allah fafadat a ainahu sai idanun suka zubar da hawaye hadithi ingantacce annabi ya ce duk wanda ya kuka saboda tsoron Allah to ba za su ido biyu ko da jahannama ba mun gane wannan idanu guda biyu ne annabi ya ce sam ba za su shiga wuta ba idan wanda ya kuka saboda tsoron Allah da idan mutumin da ya tsaya kyar yana gadin wani al'amari na addini ko dai an je jihadi sojoji suna gadin 'yan uwansu saboda tsoron farmakin abokan gaba ko kuma mutumin da yake ribaɗi yake tare wani masarkaka da miyagu suke iya faɗuwa cutar da al'umman musulmi ko 'yan banga da suke aiki saboda allah domin tara al'umma da addini da rayuwarsu ko waɗanda suke tara makarantu da masallatai da malamansu game da farmakin makiya duk waɗannan da sauran aikace-aikace duk wanda ya hana idan shi bacci saboda wannan ba zai taba ido biyu da jahannama ba hadisi ne ingantacce al-imam al-bukhari ya rawaito shi jama'a mun gano wannan da kyau ko to amma wai ga abu ya same su wai iri-iri kasar qulubuhum sai zukatan suka bushe wa zayyana lahumu shaytanu ma kanu ya'maluna sai shaidan ya kayata masa abin da suke a kai, kawai shikenan maimakon su mai da al'amarin sai suka ki sai kai kuka kai kaza kai kaza zaka ce Allah gani kina ruwan Allah da kai ya ansa addu'an abin nan shaɗan ma shaɗan ne ya addu'a akwai fijirarre, fanɗararre taɓaɓɓe tsinannen Allah kai tsaye irin iblis kuma kai sai kasa roƙon Allah me Allah madaukin sarki ya maka sai gabatar da wasu ayyuka na ƙwarai ilaihi yas'adul kalimu tayyib wal amalu salih yarfa'u ko mun gano wannan da kyau ko sai Allah madaukin sarki ya karbe ka Allah ya shiryar da mu shine Allah ce falan ma na su ma zukiru bihi yayin da suka yi watsi da abin da muka tunasar da su shi fatahana alaihim abuwa ba kulli shay'in sai muka buɗe masu obofin alhairai iri iri ya ta zuwa masu hatta iza farihu bima utu har sai da suka fara jin daɗi suna alfahari suna abubuwa dangane da ni'imomin da muka ni'imtar da su ita a haznahum baghtatan Allah ya ce kwatsam kawai sai muka damƙe su Fa'izahun mublisun ido ya raina fata kenan jama'a mun gano wannan da kyau ku? shi sa kana shiga cikin halin kunji ka ce Allah gani ka yaye man kana shiga halin yalwa Allah gani ka tabbatar man ka taimake ni in yi aikin da za ka yadda da ni da shi jama'a mun gano wannan da kyau ku wale ce asaba bani isra'ila bala'un an samu a cikin hikaya cewa ko lokacin da allah maɗaukin sarki ya jarci banu isra'ila da wani bala'i fakharaju makharajan sai suka fita bayan gari fa'au allahu azza wa jalla ila nabiyihim wai sai allah maɗaukin sarki ya ma annabin wancan zamani wahayi an akhbirhum ka ba su labari annakum takhrujuna ila sa'idi bi abdanin najisa ai ko kun fito bayan gari jikinku cike yake da najasa ba su wanka ba ba su tsarki ba tufafinsu ma bai da tsarki kila na haramun ne wa na ilayya a kuffan kuma kun ɗaga hannayen da kada safakko safaktun bi haddima kun zidda jina ne da su kaga kenan ba su tuba ba wa mala'atun biha buyutakum min haram sannan kun cika gidajenku da haram ba ku tuba kun maida masu haƙƙi haƙƙinsu ba al'ana shtadda ghadabi alaikum yanzu ne ma fushi na ya ƙara tsananta a kanku walan tasdadu min ne illa ba'udan ba abin da za ku ƙara samu a waje na illa nisan taku daga rahamata zakarhu ibn abid dunya eh, ibn dinar shi ya ambaci wannan ya ce haka ya faru da banu isra'ila kagan ka lura ala fardu sihhati hazal kissa a idan ya zama haka ya tabbata kaga duk sun cika kansu da kazanta ne kamar wancan mutumin da annabi ya ce ash'ath akbara wani mutum ne ya zo dukkanin rukunan ansa addu'a ya tabbata gare shi amma mat'amuhu haramun wa malbasuhu haramun wa ghuziya bil harami fa anna yusajabala su ma halin da suka shiga kenan duk wani haƙƙi da kasan na wani ne ka mai da mai in Allah ne ka tuba in na kaza ne kai kaza sai Allah madaukin sarki ya maraba da kai Allah ya sa mu dace gaba na sha bakwai adamul ajalati kama marra ba a san ka yadda kana ta sauri wajen addan ka kai sauri ka natsu kar kuma ka ci da zuci guri ya sa kana ganin haba har yanzu yaushe yaushe ai marmaza an sa addan ka kul ka kai wannan na sha takwas an ya kona lafzud du'a ghayra mukallafin bal an ah, hurfat harkatin wajtihadin kar kai addu'a kana ta kokarin yin saja kai kokarin kai so kake kai ka birgi ka zo da wasu kalmomi da wasu ƙarshen kafiyan addu'a ka kana yin wasu gwaninta da wasu salo salo Allah baya son haka jama'a ana kwan Allah ne fes ba ka zo kana yin addu'a kana yin waka ba ka san mafi yawancin addu'a da mutane suke waka suke Allah baya son wannan Allahumma ghafirli warhamni so kuma jahilai da suka bi ga jahilci a baya suna amin wannan waka kake yi haka zo Allahumma gfirni Allahumma warhamni Allahumma afini wa'fu an haka za ka yi ba ka rera kamar yadda kake rera ƙur'ani ba kuma ba ka yi shi da waƙa ba ina ba ta mun gano wannan da kyau in ka zo ka yi addu'a da irin wannan salan ka yi bid'an da za ta iya hana za ta iya sa Allah ya karban ka shi yasa za ka yi ne fes a natse Allah madaukin sarki ya samu dace Malam ya ce na'am in ittafaqa lahu zalika min ghayri takallufin amma idan ya zama kai dai kai addu'an ka ne ba ka matsa ma kanka sai ka fara da wasu haruffa ka kare da wasu ba ka qaulihi alaihi salatu wassalam kamar yadda annabi da ya zo wata addu'a wata rana ya ce a'udhu bika min qalbin la yakhsha wa min ainin la tadma kaga ya kare da ainin ainin ku? Allah ka tsare daga zuciyan da la yakhsha ba ta tsoron Allah wa min ainin da idan da la tadma ba ta kuka saboda jin tsoron Allah aga ya kare da ainin ainin wannan kawai ya kama ne ba saja'u ne irin wannan annabi yayi ba mun gano wannan da kyau ku mala ya ce wa qala ibn abbas li fa'd ashabi iyyaka wasaja ibn abbas ya ce ka ka da yin wani irin salo na karewa da wasu harfa fi du'a yayin addu'a fa innahu kanu la na zalika saboda sahabbai na kwarai su ba sa yin haka kuma wannan yana fidda mutum daga cikin khushu'i ai ka ta kokarin nemo kalmomi a sha abu bai dame ka bane in abu ya dame ka ba ruwanka da wannan zaka ce Allah madaukin sarki yi man ne gani na fito sannan za ka yi addu'an addu'a bil adiyatil ma'asura in so samu ne ka yi da irin addu'an da aka samo annabi yayi sai ka kalli wani irin matsala ne ke damunka sai ka nemo wani nau'i daga cikin nau'ukan addu'an da aka samu ko dai cikin ƙur'ani ko a cikin hadisai ingantattu sai ka roƙi allah da wannan yafi malai ce fa'in na ta'alima shari'a khairun min ikhtiyar al'abdi abdi ka zaɓi abin da shari'a ta karantar ka roƙi allah maɗaukin sarki da shi ya fi duk wani zaɓi da ɗan adam zai kan shi ɗan adam ɗin nan ko komin kaifin basiran shi da hangen nesan shi da ƙwazon shi ina ba ta mun gano wannan da kyau sannan an ya kuna du'a sahihan lafzi addu'an da za ka yi ka tabbatar tana da kyakkyaciyar lafazi da ta zammunihi muwajihatul haƙƙi bil khitab saboda ai kana fuskantar Allah maɗaukin sarki ne da magana kar a samu wauta kar a samu rashin tunani kar a samu rashin hankali da hangen nesa a cikin duk abin da za ka roƙa ka yi a bisa tsari ingantacce wanda ya tabbata Allah ya sa mu dace gaba na sha tara daga cikin ladubban karɓan addu'a mala ya ce an tada allah ta tada'u bi a wakati qati'ati rahimin kada mutum ya zo yana roƙon allah laifi allah ka taimake ni in yi kaza kana roƙon allah ya sa ka samu daman yin sata ko ka samu daman yin zina ko yanke zumunta ko cuta ko damfara mun gano wannan kakka sake ka roƙi allah wannan wata jannibi du'a'i an anil ahali wa nafsi mal sannan ka nisanci yi ma kanka da iyalanka da dukiyarka muguyar addu'a ka sa akwai wawayen da suke irin wannan dukiyar shi ne sai ka je na cewa in ba za ba Allah ya watsa ta dukiyarka Allah ya ɗaya ta zara'an shi Allah ya wulaƙanta bayan shi wannan dan ka sake ka yi ta in Allah ya ƙaddare zai ansa ka shiga uku Allah sai karɓa ya mutsutsuke ka kuwa malai ce an abi sa'idin annan nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kala abu sa'id ya ce ma min muslimin ya da'o bi da'awatin babu wani mutum musulmi wanda zai zo ya yi addu'a laisa fiha ithmun wala qati'atu rahimin a ciki babu wani abu na laifi da zunubi da kuma yanke zumunta illa a'tahu Allahu biha Ihida salasin face Allah maɗaukin sarki ya bashi ɗaya daga cikin abubuwa uku imma an tu'ajjala lahu da'awatuhu ko dai abin da ya roƙa a mar maza a bashi wa imma an yadda ha lahu fil akhira ko kuma aje mai ya ci moriyanta a ranar gobe ƙiyama. wa imma an yasrifa anhu min as-su'i mithlaha ko kuma a kauda mai da wani mugun abu kwatankwacin abin da yake ake sa ran ya same shi qalu suka ce idan nukthiru to cin da abin haka yake bari mu dage mu yawaita addu'a mun gano wannan da kyau ko qala sai annabi ce Allahu aktharu shi ko Allah madaukin sarki zai yawaita muku ko dai yawaita ansawa ko ya yawaita aje maku ci moriyan shi a lahira ko ya yawaita kauda muku da fitintunu da musifu da damuwan da za su iya samun kwanan duniya sakamakon addu'an da kuke yi Jama mun gane wannan da kyau ko shi yasa ai marmaza a dage sannan yake cewa la o ala anfusikum kar ku yi ma kanku mugun addu'a kaji mutum ya ce wai in abu kaza wallahi kaza kaza ya faru gare shi kul wala o ala auladikum ku daina yi ma 'ya'yanku mugunyar addu'a kaji iyaye suna ce ma 'ya'yansu za ku gani ne kuma za ku haifa ba dai kun samu kuka ba kuma za ku yi wannan mugunyar addu'a ne iyaye a nisanci wannan wala ta da'o ala amwalikum kakuyar kayi ma dukiyoyinku mugunyar addu'a la tuwafiqu min sa'a domin sa ba ku sani ba sai ku dace ga Allah madaukin sarki daidai sa'an da yus'alu fiha ata fayastajibu lakum daidai lokacin da ake roƙon Allah yake bayarwa kai sai zo kai ta irin waɗannan abubuwan sai ya ansa sai ga komi naka na ta tsiya cewa kana ta ja da baya kana ta susu cewa abubuwan kana ta ja da baya kai ko ka ja ma kanka kai ne ka girbo ma kanka shi yasa sanda abu abu salama ya rasu annabi ya je gidan sai ji mata suna ta kuka suna ta wayo sun shiga uku sun annabi ya ce kul la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kar kowa ya makan shi wata addu'a sai alkhairi fa innal mala'ikata domin mala'ikun Allah yu aminuna alama ta kolona suna nan suna cewa amin akan duk abin da kuke faɗi sai annabi ya addu'a shi an mutuwa me ake yi addu'a Allahumma ighfir li salma warfa darajatahu fil mahdiyina kaza kaza kaza kaza annabi ya mai addu'a Allah ya sa mu dace gaba na 20 kuma na ƙarshe Allah ya yas'ala ghayra Allah tabaraka wa ta'ala kar ka sake za ka yi addu'a ka roƙi wani wanda ba Allah ba falata da umayyitan aw nabiyyan aw waliya kar ka roƙi wani annabi ko wani matacce ko wani wali ko waye idza sa'alta fas'alillah in za ka roƙa ka roƙi Allah wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'wata da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshidun kaga anan annabi bai sa Allah bai sa kowa a ciki ba kuma annabi ce idza sa'alta fas'alillah idza sta'anta fasta'in billah annabi bai shigar da kowa ba la nabi wala rasul wala wali wala mayyit kowa ya shiga ciki kaka ce ai wani jikan wani ko jikan waye Allah kada yake roka duk addan da annabi zai ba mu taba jin ya sa wani ba bai taba sa baban shi Ibrahim ba bai taba cewa Allah yi saboda ni annabi Muhammadu ba ina roƙon allah ne shi ɗaya mun gano wannan da kyau ko kalli annabi in ya dawo daga tafiya in ya ce na ta'ibuna abiduna sajiduna na hamidu sai ce me sadaqallahu wa'ada wa nasara abda wa hazamal ahzaba wahada kaga aikin shi kadai ne yake keɓance Allah madaukin sarki kana jin shirka ta shigo za a roƙi tsumburbura ko za a roƙi ƙabari, ko za a roƙi wani waliyi ko za a roƙi wani shirme to kaga an fita daga addinin annabi kenan shi yasa ma mawaƙi yake cewa wala takun za'tida'in fi du'a itanal bughdal ilahi wa ra'il adla iza tasil iza tasili yake cewa wala takun karga kasance za'tida'in mai wuce gona da iri fi du'a'i a lokacin da ka zo addu'a ka ƙetare allah ka roƙi wani annabi mun gano wannan yana abin da mutane suke da allah dan allah dan annabi kol annabi ya hana wannan ka roƙi allah kaɗai wai ɗan bid'a zai laifi kaman kwarto ne fa ka kama shi dumu-dumu da matanka wai zai zo ce a yanzu kai in ban zo ba me za ka yi mata ko mun fahimci wannan ko kuma sai koma yana zargin ka to sai ne har ma koma yana kwambo to wai dan bid'a ne yana yin abin da shari'a ta hana fa sai zo ya ce to ba za a ce dan annabi ba annabi bai daraja sai ka ce yana da daraja shi saboda ma darajar shi ne ya hana ya ce ka roƙi Allah kadai ko mun fahimci wannan da ke ku shi wannan da ke cewa wai ba ka san darajar annabi ba baka kaza inda zai miƙe yana sallah sallan shi bata ɗara da sallan kafirai ba wa ma kana salatuhum indal baiti illa muka'an wa tasdiya sallan da annabi ya ce sallu kama muni usalli ba irin ta yake yi ba kawai yana yin wasu abubuwa ne kawai dan exercise din shi ta shi tafi amma kuma ka ce wannan abin da yake ba daidai bane a bisa ilimi ka gaya mai sai maka korototo a cikin jahilai sai jahilai sai ce eh wai yanzu wai malami ne yake son jahilai su sa hannu akan shi malami ne kaga ko tabewa ta faru yanzu dan allah jama'a ya daraja yana da shi ya bi kowa daraja amma bai ce ka ce ba yanzu saboda tsaban kyau da kallon asuba raka shida katun qur'ani ba za ka yi da salati da sura da waye waye kana wuce gona da iri sai Allah ce baya so yasa jama'a ku daina yadda suna muku korototo irin wannan jahili me ya sani duk abin da ga ma jahili yadda zai ba ganin ga irin yan uwansu nan jahilan an yi labarinsa a cikin littafi malami ne bai zo gari ya ga wani jahili ya tasa mutane duk ya batar da su yake kokarin ya shiryar da su amma sai ya bullo ta hanyar da shi kuma ba haka ya kamata ya yi ba ya zo da manya-manyan littattafai za a yi mukabala shi kan shi jahilin malamin ya ce za zo da wasu su lawali su sani su mudawwar ya ce wasu ma bai san sunansu ba da haka zauna sai mai dabara irin na jahilai irin wannan korotodan da suke sai a tara jahilai sai ce dan Allah jama'a kun taba jin kaza sai ba su taba ji ba to jahili akwai abin da ya taba ji ne shi kai bai taba ji kai ne wanda aka dan yayyafa maka ruwan ilimi kaɗan san wani abu to ka dan ɗara su kaɗan to sai ka bari malamai ba ganin idan dan boko ya gama digiri ko ya gama hnd sai a sa shi ya rubutu wane ne ke duba wannan rubutun kolik din shi yan ajinsu ne ko ko ɗaliban shi wanda yake matatorial suke dubawa wa ke dubawa ba malami na can sama ba in ya duba sai ya ce e ka iya to ka jira malamai su ce abin da kai daidai ne ba jahilai ba ina fatan mun gane wannan da kyau to sai a ce wai kasa kawai sai ce malamin nan ajiyar littafan nan za a yi karatu ne da ka yasa duk wanda yake karatu da ka ga dan uwan shi can a cikin me ruwan a can za a samu dan uwan shi kawai su yi wani abu haka me wannan ya ce race sau da shi malami ne raya sadi ake haka ya ce haka ake ra a garinku ya ce to ara ya ce duba da kyau ya ce lan'ara ya ce gaga masakare ya ce da allah jama'a ku matsu jahilai suka ko wannan biye kama da tsayon wata ba suka ce ya ce ta ku kore shi to kaga da irin wannan kurototin da ake koran malamai sai jahilai sai su ta kyan oba kan kujerar malanta shi jahili duk abin da ka gaya mashi ba cewa eh zai ba shi ya san gaban shi da bayan shi ne Allah ya samu shi jahili ba kullum da ka san mota ne a naɗa kanta a ɗaure ba juya da ta yi ba to shi juya yake waje daya har yau sai an ce dan yinan sai yayi dan Allah jahili zai ka ce amalan ga mana gaskiya annabi ya hana eto eh bar mu bari shi yake cewa kar ka zama mai ƙetar iyaka wajen addu'a tanal bugudal ilahi sai ka samu miyar allah mahalici ya fushi da kai wara il adla ka kiyaye wajen bi sannu sannu da bi daidai iza tasli duk sanda ka zo roƙon allah madaukin sarki wal mu'tadi fi du'a shakhsin yasiha bihi wa taliba manzilan kal mursalina ala malai ce wal yana daga cikin mai ƙetare haddi fi wajen addu'a shakhsin mutum ne yasiha bihi wa taliba manzilan kal mursalina ala kana roƙon abin da ya bai dace da kai bai fi karfinka kana roƙon wai Allah ya baka matsayi irin na annabawa aw talibin fawqa haqqin fi zalamatihi wal jarru zulmun fala tatlib siwal mathali mala yake ce auli ɗalibin fauka haƙƙin ko mutum ya rika neman ya nasara akan wani wanda zai ci haƙƙi sama da nashi fi zulamati wajen cutan shi aljawar zulmun ya ce kaga zalunci to duhu ne fala ta kakka nemi suwal matsali daidai gwargwadon abin da aka yi maka kar ka sake ka wuce gona da idi wajen neman haƙƙinka da wajen addu'a sai allah maɗaukin sarki ya fushi da kai jama'a wannan shine gaba na ƙarshe da malam ya kawo daga cikin ladabin addu'a akwai su da yawa wannan an ɗan tsakura ne tunda ba shi kaɗai muke karantawa abin da ya mana saura shine sai mu ji awqat wal amakin allati yustajabu fi haddu'a lokuta da wajejen da ake sa ran farar ɗaya in ka roƙi allah maɗaukin sarki zai karba mun gano wannan da kyau ku a bayan ka kiyaye abubuwan da muka ambata a baya sai kuma ka taru lokuta kuma ko za ka sha mamaki to bayan mun gama waɗannan ne sai mu ji me yasa mun yi addu'a Allah baya karba me yasa kaza duk sai mun je sa tsaf sai mu zo sai mu ci gaba da shimfiɗo lafuzzan addu'o'i da ƙarfin addu'o'in da tasirinsu da zikirori da kaza da kaza kai ta ji ai in kai kaza lokaci kaza za a yi ma kaza in kai kaza mataki kaza za a yi ma kaza haka duk za ka baka tare sai Allah madaukakin sarki ya ce to kai nawa ne zo gashi an baka Allah madaukakin sarki ya sa mu dace jama'a sakamakon ƙurewar lokaci za mu saurara a nan za mu roƙi Allah madaukakin sarki ya sa lokaci da ya dace wanda za mu zo za mu zauna da izinin shi da yarjewan shi sai mu zo sai mu dasa mu ci gaba da waɗannan bayanai saboda al'umman annabi su amfana addu'a ta musamman ga ango da amaryan shi wanda su ne sanadiyan mu zo mu gabatar da wannan aikin alkhairi cewa allah madaukin sarki ya sa ma ango albarka ya sanya ma amaryan shi da shi albarka ya hada cikin alkhairai ya zaunar da su lafiya ya azarta su a ɗayyaba wanda manzon allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama zai yi alfahari da su a ranar tashin alkiyama su zama farin ciki ga iyaye farin ciki ga al'umma annabi farin ciki ga addinin allah allah maɗaukin sarki ya sa su zama daga cikin shugabanni jagorori na al'umma gaba ɗaya allah maɗaukin sarki ya saka ma iyayensu da alkhairi mu ma allah maɗaukin sarki ya jagorance mu jagoranci na hakika jagoranci na ni'ima jagoranci na yadda saka mu a cikin gidan aljannan shi ya kare mu daga wuta muna roƙon allah madaukin sarki waɗanda suka yi aure ya taimake su ya wa'agaje su wajen iya ɗaukan ɗawainiyan iyalansu gaba ɗaya allah madaukin sarki ya kintsa mana 'ya'yanmu ya zaunar da mu lafiya waɗanda kuma ba su samu daman yin auren nan ba allah madaukin sarki ka hore masu samu su yi auren nan sannan kuma ka ba su abin da za su iya ɗaukan ɗawainiyar auren nan da shi in sun yi allah madaukin sarki ya zaunar da mu lafiya allah ya kiyaye mu sharrin masharranta Allah ya tabbatar da digadigan a kan sunna Allah ya sa mu dace fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum